وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyan halitta ne muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon allah madaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikin cikinsu barkanmu da haɗuwa a wannan rana ta asabar goma sha uku ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1445 wanda ya dace da 23 ga watan uku miladiya 2024 abinda ya hada mu ita ce munasaba ta daura cikin littafin risalatul fala na al'imam imam ahli sunnati wal jama'a imamu ahmad ibn hanbal الشيباني wadda mssn na wannan tsangaya ta faculty of natural and sciences suka shirya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu dace cikin abin da za mu yi da ikon allah yadda za mu yi karatu za mu yi karatu na minti hamsin da biyar sai mu huta na minti biyar sai mu sake dawowa mu sake minti hamsin da biyar sai mu huta sai mu dawo mu sake minti hamsin da biyar sai mu tashi sai gobe sai mu sake dawo don malaman lafiya sun ce kuskure ne kai awa ɗaya kana zaune baka tashi ba ko ina cikin ethics na abunan ko a computer class ko ya ce na siyamun da ke kawo fatigue za mu yi ƙoƙari mu guje mu wannan kare zama an gaji za mu zama uku kenan insha Allah na yi tsammanin ɗansa sun printin abun ya zama in ma mutum zai zo ne sai a faɗa mishi kuɗin abun sai biya ya karfa so da zai fi kyau ya zama mutum yana da hard copy din to amma ya ce zai je printin zai zo kafin amma za mu fara kafin ya zo insha Allah ta'ala abu na farko kenan abu na biyu shine muka waɗanda suke da kofi ɗin daga shafi na farko zuwa shafi na goma sha biyar wannan magana ce ta shi wanda ya ta hakikin littafi aka rubuta littafi za a ce za ka jance kuma ga wanda ya ta hakikin abinda ake nufi da ta hakiki shine zai bi littafin wani abin da zai na ta hakikin littafin shine zai bi nasoshi hadisai da ayoyi da malamin ya kawo da biya daga ina malamin ya samu hadisan a wasu littafai za a same su ya ingancin waɗannan hadisan da ma'anonin wannan kalmomin shi ya kira ta hakiki sai gyara wasu kalmomin wasu tun da rubutu ne na da zai yi waƙila bai ma bi ba bi tsarin rubutu na zamani ba wajen wannan sentence kaza ya kamata ya zama kaza ya kamata ya zama kaza sa'annan wani lokaci su magabata suna iya yin rubutu babu wasali kuma babu dugu ta'un ba dugu ba'un ba dugu sa'un ba dugu haka za a yi rubutun kaman ana jan layi sigan maganan shi zai bada a fahimci cewa kaza so da yawancin rubutun za wanda za mu zo makaranta za ga imlayi ake musu malami ne yana magana ɗalibai suna rubutawa so mutum bai so ya zama ya yi mitin wani abu haka zai rubutu to ana sai lokacin zamani na yin tsayi ko za su ga to ila in aka bar littafin haka wanda za su baya ba za su fahimci menene ake rubuta ba ko su je su karanta abu sabanin yadda ya kamata ya zama so da ga ta'un ga ba'un ga sa'un duka babu dugu kaga zai yi wahala yan ba su iya bambance ne menene aka rubuta a gun to su taƙin da su shine su ɗauki wannan sai su yi masa ɗugu su yi masa wasali kuma kowane malami yana da terminologies din shi za su yi faɗin to in ka ji malam kaza ya ce kaza a littafi kaza to yana nufin kaza ne amma in ya ce kaza a littafi kaza to ba kaza ɗin nan na can yake nufi kaza yake nufin to duk wannan shine aikin masu tahqiq an gane ku to tun daga shafi na farko har shafi na goma sha uku wannan mukaddima ne na shi malamin da ya hakikin wannan littafi na as-sala na Imam sau da shi Imam Ahmad ya rubuta littafin ne kamar rubutu kawai na zube kamar da zai zo ya faɗa a cikin littafin abinda ya sa shi rubuta littafin sallah ya je a wasu masallatai ya gane yadda suke sallan ya ga tsarin karantarwar manzan Allah sallasan alaihi ya yi dama su kuma yadda suke sallan nasu tsarin ya yi hagu ba su ma yi hanya ɗaya da na annabi wa sallallahu alaihi so da wannan dalilin ya ga ya rubuta kaman wasiƙa zuwa ga limaman masallatai ya ja hankalin limaman sa'annan da su kuma mamu shi ma ga su ma mamu yadda manzo Allah yake a dinga bin liman sallah su ma nasu yayi daban da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so shine sai rubuta kaman shi ya rubuta ne a matsayin kaman wasiƙa ya rubuta da bai wuce shafi 30 da wani abu to shi mai tahqiq sai zo sai ga to tunda ya kawo hadisai da ayoyi to yana da kyau mutum ya san hadisan ya ingancin su a ina suke da sauransu to wannan shine aikin da shi a mai tahqiqin yayi wanda ake kira da Sabri bin Salama Shahin wanda dan kasan Saudiya ne yana Riyadh Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi abu na biyu da zamu shine zamu shafi na 14 wanda yake da a wannan shi shine takaitaccen zamu faɗi wani abu akan shi imam ahmad ibn hanbal menene sunan shi yaushe aka haife shi wani irin maganganu malamai na tun na zamaninsa da malamansa da ɗalibansa suka faɗa game da shi da tarin iliminsa da kuma yaushe ya rasu da kuma wasu littafai nashi wanda ya rubuta wanda ba wannan a takaice imamu ahmad ana kiyansa al-imam ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal bin asad abu abdullah sunansa kenan al'imam ahmad bin muhammad bin hanbal shi hanbal din sunan kakansa ne shi yasa so da yawa an za a rubuta sunansa aka sa ahmad bin din sai ga an sa alifin kafin sai ga an sa ibnu hanbal to da ma ka'idar larabci in za ka rubuta sunan in za rubuta suna da sunan baba misali in sunanka aliyu bin ibrahim to wajen rubuta da aka sa aliyu sai aka sa ibnu ba sa ba'un da sai aka sa alif hamzatul wasl a farko to wanda ake so a nuna shine shi ibrahim ba shi ya haifi aliyu an gane ku amma in ibrahim shi ya haifi aliyu to ba za a sa ibnu ba sai sai ya ce bunu an gane ku ba za a kawo wani alifin kafin ba'un ko kuma in kuma rubutu ake yi da aka zo ana rubutu sai layi ya kai ƙarshe kuma ana so a rubuta aliyu bin ibrahim amma kuma layin ƙarshen layin ya kai inda za ta aliyu ne kawai bin ibrahim sai dai sauko ƙasa to wannan halin aka sauko ƙasa za a sa alifin din? sa alifin din shi ke nuna cewa wancan aliyun da layi ya ƙare a kan shi can to wannan ibrahim ɗin shi ya haife shi to a wannan halin kuma in ba shi ya haife shi ba za a sa shine in kuma ba shi ya haife shi to shine kuma sai a cire alifin nun so da yanzu sun ya wancan ya kare a wani layi na daban wannan ya fara a wani sabon layi na daban an fahimta ku wannan ka'ida ne na kafu na na rubutu to shi imamu ahmad za ka yi ana ce imamu ahmad ibn hanbal so da hanbal din ba shi bane ya fi ahmad din kakan shi ne shi asalin san shi imamu uh, ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal bin asad abu abdullah ana kiransa da imamul muhaddisin na zamaninsa imamu ahmad ibn hanbal muka gangara faragar na uku yace wulida fi rabi'il awwal sanata 40 wa 60 wa 100 an haifi imamu ahmad ne a watan rabi'il awwal a shekara na 164 bayan hijira a shekara na da sittin da hudu bayan jira a shekaran da aka haifi imamu ahmad ibn hanbal a shekaran imamu abu hanifa ya rasu imam abu hanifa a shekaran shi ya rasu uh, imamu shafi'i yana da shekara ashirin da hudu a lokacin aka haifi imamu ahmad ibn hanbal an gane ku ya haifi imamu ahmad kuma da shekara goma sha hudu imamu malik ya rasu imam malik ya rasu Allah ya ji kansu ya gafarta musu to ai sai ta shekara na 164 ah, maluma suke cewa imam ahmad ya fara karatu na hadisi ya fara koyon karatun hadisi tun yana shekara goma sha shida kuma ka je shafi na goma sha biyar paragraph na farko ce wa qala shafi'i imam ash-shafi'i imam shafii kamar yadda muka fara yana shekara 24 aka yi imam ahmad kuma imam ahmad yayi karatu a gaban shi so ya koya ma imam ahmad karatu a matsayin shi na dalibin imam ahmad ya zauna a gaban imam ahmad ya zauna a gaban imam shafi'i ya koyi karatu amma ga abin da imam shafi'i yake fara imam shafi'i yake cewa um, ibrahim gashi imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa imamun yake ahmad imamun fi tamani sifalin kaga ma yadda ya kira shi kira ba bai ce imamu ahmad ya ce ahmad ya ce shi ahmad da kuke gani imamun fi samani sifal ya ce imamu ahmad jagora ne jagora ne a abubuwa guda takwas an gani ce abubuwa guda takwas za a lissafa ɗin nan kowanne ɗaya daga ciki imamu ahmad jagora ne a ciki ya ce imamun fil hadith ce jagora ne a ilimin hadith imamun fil fiqh jagora ne a ilimin fiqh wa imamun fil lugha jagora ne a ilimin larabci wa imamun fil qur'an jagora ne a alqur'ani wa imamun fil faqh jagora ne a al su magabata suna lissafa talauci a matsayin ni'ima ne eh sa yana wuya ka ji malamin hadisi wadda ya shahara tun daga magabata kaga yayi kudi so da su sun dauka abin da suke samu na kudi kamar wani abu ne Allah ke ba su na su hidiman addini ne haka suka dauka yace wa imamun fi zuhud ko fi zuhudi imamu ahmad jagora ne a zuhudu zuhudu suke shi ne gudun abinda ba ke fassara ke gudun duniya ko eh, a wajen ilahin matsalinci suke ce zuhudu shi ne mutum ya bar abin da bai da amfani a rayuwan shi da addini shi don abinda da ba zai amfana da kai ba a rayuwanka ko ba zai amfana da kai addininka ba ya zama kani kance shi ko da wannan abin ba zulmi ba ne amma da za a ce mai wani amfani ka samu ba za ka iya faɗa ba to ka nisance shi shi suke kira da Azuhud. imamu ahmad yana da zuhudu in ka karanta tarihinsa musamman abin da ya faru tsakaninsa da almutawakkil billah ɗaya daga cikin 'ya'yan harunan rashid ba wani irin tayi na dukiya da ba a yi masa ba yadda ba a yi ba ya zawo fada a gina masa gida a canza masa kaza kaza ya shi ba wannan bane a gaban shi sannan wa imamun fil wara'i sannan imamu ahmad jagora ne a alwara alwara shi yake cewa duk abu mutum alwara yana gaba da azuhud muka ce azuhud shine mutum ya bar abin da bai da amfani ko da babu zunubi amma wanda yake da alwara to ko da abin yana da amfani to wani zai nemi abin da ya fi wannan amfani da ya yi ya bar mai karancin amfani an gane ku ga abubuwa guda biyu duka suna da amfani amma ɗaya ya fi ɗaya amfani to ba sai ta tafi zuwa ga mafi girman amfani ya fi harkar mai mai ƙaramin amfani ya ce to haka imamu amur jagora ya sai ne ce wa imamu fi sunna sannan jagora ne abin a sunna wannan kaga wannan shaida ne na malami zuwa ga ɗalibin shi yanzu malamin shi ne yake yake ba da shaidan wane ne wane ne shi maluma sun yi ah, maganganu da yawa akan wane ne imamu ahmad ibn hanbal amma sau da lokaci za mu ji a shafi na sha shida paragraf na uku na uku za ga ya sake cewa ƙwalar shafi'i ko ya ce imamu shafi'i ke cewa farashtu min bagdad wa ma qalaqtu biha ahadan atqa wala arwa wala afqa wala a'lam min imami ahmad bin hanbal imam shafi yake cewa ya bar bagdad to da bayan imam shafi ya zauna a bagdad dalili ne ya kawo shi bagdad wanda tarihin yana da dan tsayin me ya kawo shi da kuma me ya faru to bayan da ya tashi barin bagdad shi sarki a bagdad haruna rashid ya so imam shafi ya ci gaba da zama imam shafi dan makka ne kuma dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an gane ku so an so ya koma zama a bagdad ya zai bar makwabtaka da ka'aba ya dawo bagdad shi kawai zai koma abin shi to shine bayan ya tafi ya koma makka shine imam shafi ke cewa kharajtu min baghdad yace na bar Bagdad wa ma qalaqtu biha ahadan atqa yace ban bar wani a Bagdad wanda yafi tsoron Allah wala aura wanda yafi kowa taka tsantsan wala afqa wanda fi kowa fahimtar addini wala a'lam wanda fi kowa ilimi ba irin Imam Ahmad bin Hanbal yace shi dai a sanin shi a Bagdad babu wanda yafi Imam Ahmad waɗannan abubuwan da ya lissafa in ji imam shafi'i rahimahullahu ta'ala ya akwai inda za ga har imam shafi'i alaihi rahmatullah yake kiran imam muhammad yake ce masa yake roƙonsa cewa in kun ji wani hadisi ya inganta ku sanar da mu kun fi mu ido a hadisi ga malami yake faɗa ma ɗalibin shi kaga magabata ke na masu idon Allah ku wannan ba zai rage mishi kima ba sai dai ma ya ƙara mishi daraja da girma da matsayi a idan mutane da kuma a wajen Allah madaukakin sarki Imam Ahmad yana da kuje shafi na goma sha takwas paragraph na farko wale ce amma talamidu mun gani ce amma talamidu yana da in muka ji su wane ne wanda imamu ahmad ya koya musu karatu wannan zai sa mu ƙara fahimtar wane ne imamu ahmad yace fahum kathir yace almajiran imamu ahmad suna da yawa la yuhsawn adadan ba ba wanda zai zauna ba wani alƙalamin da zai zauna ya lissafa yake guda kaza ne almajiran shi amma daga ciki wanda suka fi shahara akwai Imam al-Bukhari za ka karanta hadisi ya ce maka rawahu al-Bukhari dalibin Imam Ahmad Imam Muslim da aka ce hadisi muttafaqun alayhi ka san magana ya kare daliban Imam Ahmad ne dukan su biyu Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi Imam An-Nasa'i duka daliban Imam Ahmad duka daliban shi raga malaman kutubu sitta mutum ɗaya kenan ba shi a nan ko shine ibn majah shi kuma ibn majah ɗalibin ɗalibin imamu ahmad ya san kana kan littafin sunan da ibn majah za ga ruwaya daga wani tukun imamu ahmad mana wanda imamu ya koya mishi shi kuma shi malamin imam ibn majah a wannan ya isa da nuna maka wane ne imamu imamu ahmad ibn hanbal Allah ya ji kan shi gafarta mishi imamu ahmad za mu iya zuwa makaranta sauran baki da muka je shafi na sha tara paragraph na biyu yace amma wafatu ce amma rasuwan imam ahmad faqad tuwfiya rahimahullah fi yawm al-jum'a al-muwafiq الثاني عشر من ربيع الأول إمام أحمد ya rasu a ranar juma'a wadda ya dace da goma sha biyu ga watan rabiul awwal a shekara ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya bayan hijira

ya yi shekara saba'in da bakwai an gane ko yace wa kana janazatuhu hafilatun mashhuda balagha min hadarin min ar-rijali 800000 wa min an-nisa 60000 imra wadanda suka halarci janazan sa ana iya lissafin za su kai mutum 8000 maza kawai wadda mata ana lissafin za su kai mutum 60000 mutum 1800 afon maza mata kuma za su kai mutum dubu sittin waɗanda suka a janazan imamu ahmad ibn hanbal allah ya ji kan shiga fata mishi to wannan a takaice kenan a kan tarihin imamu ahmad ibn hanbal ashaibani shaibani alaihi rahmatullah to yanzu za mu shiga abu na gaba shine littafin za mu ɗan ringa ɗan gudu haka kaɗan musamman guraren da makaranta wasu abubuwan da an saba ji to za mu yi dogon bayani ba haka akai saboda mu cimma manufan yin wannan wannan karatu insha Allah ah, wannan malam ya kawo sanadi ne yadda aka yi shi mai tahqiqin kenan yadda ya samu littafin har ya rubuta an baya shi ba ba karatun littafin yayi kamar yadda mu muke yanzu shi wanda ya hakika littafin yayi karatun littafin ne daga wanda yayi karatun littafin daga wanda har zuwa ga kan dalibin Imam Ahmad da shi Imam Ahmad ya mishi imla'in littafin ya rubuta mana yana da akwai chain of narration daga kan shi har zuwa ga Imam Ahmad shi wanda yayi yayi hakika littafin har yanzu ana irin wannan karatun zai karatu sai a baka in an gama sai a baka ijaza in za baka ijaza kana da damun in ka zo kafin ka karanta littafin ka ce haddathani fulan an fulan qala haddath har ka kai kan wanda ya rubuta littafin a gane ku to shi wanda ya tahqiqin yana da yana da yana da wannan wannan abu to malai cewa ah, bayan ya kawo sanadin littafin a ƙarshe bayan ya ce qala al-qadi abul husayn muhammad bin al-qadi abu ya'la محمد بن الحسين الفراء في طبقات الحنابلة في ترجمة مهنا بن يحيى الشامي أخبرنا المبارك قراءة أخبرنا إبراهيم أخبرنا أبو, عمرو أبو عمر أخبرنا طيب أخبرنا أحمد القطان الحيتي قال حدثنا سهل التستري قال قرأ علينا مهنا بن يحيى الشامي أه على ثاني يقول ce wannan malamin yahya muhannan muhanna bin yahya ashami ya karantar da su yake ce musu haza kitabun fi salati wa 'idami khatriha wa ma yalzamu an-nas min tamamiha wa ihkamiha yace wannan wani littafi ne da zai magana akan sallah da girman hadarin da ke tattare da sallah da abin da ya kamata mutane su lazimta wajen cika sallah da kuma hukunce-hukuncen sallah yace yahtaju ilaihi ahlul islam yace dukkan ma musulunci suna da buƙatuwa zuwa ga abin da ke wannan littafi lima qad shamalahum min al-istighfaf biha musamman saboda abin da ya lullaka mutane na rashin muhimmanta sallah al-istighfaf shine ka nuna au kaman bai da kima an gane ku daga khafif ne an gane ku abinda nauyin shi ya kamata ya wuce kai kana ganin a ba wani abu bane mai mai kima haka yake wata zauyi alaha da yadda mutane suke tauye sallah wa musabaqatil imam fiha da kuma yadda mutane suke rigegeniya da liman a sallah kaga ana sallah kaga mutum kamar yana race da imam yana on your mark this this kamar ana jiran ana ganin da shi da liman ana wa zai riga wani gama an gane ku yake cewa katabahu abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ya rubuta ila qaumin zuwa ga wasu mutane salla ma'ahum ba'd salawat wanda yi salla tare da su wasu daga cikin salloli kamar yadda muka fara da su ya je yayi salla tare da su sai ga yadda suke sallan akwai matsala to kuma haƙƙi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi to shi yana da hannun da zai rubutu a canza sai ga to bari ya rubutu ce ai qaumun yanzu magana Imam Muhammad zai fara kenan an gane ko yanzu wancan abin da muka faɗa magana Muhanna bin Yahya a shami ko yanzu magana Imam Muhammad zai fara ya ce Imam Muhammad yace inni sallaitu ma'akum ce lallai ni yi sallah tare da ku fara'aitu min ahli masjidikum man sabaqa al-imam fi ar-ruku'i was-sujud sai na gani daga cikin mutanen masallacin ku waɗanda suke rigayar liman a ruku'u da sujada war raf'i wal khafdi da wajen dagowa da kuma wajen tafiya walaysa liman yusabiqu al imam salatun kuma fa abinda na sani shine duk wanda ke rigayar liman wani aiki a sallah bai da sallah bizalika ja'at al ahadith da wannan ne ma hadisai da yawa sun zo عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليه hadisai da yawa sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Allah ya kare da a gare su yace ja al hadith an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yace ama yakhafu alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al imam shin wanda ke daga kansa kafin liman shin baya tsoron an yi hawila Allah ra'sahu ra'sa himar bai tsoron Allah ya canza kansa ya koma kan kan jaki shi wanda yake riga liman daga kai din nan bai tsoron yana dagowa Allah mai da kanshi zama kan jaki bai tsoron haka wa fi riwayatin a wata riwaya ce suratu kalbin Allah zai iya mai da kanshi zama kaman suran kare yace wa zalika li isaatihi salatu kuma hakan ya faru ne saboda na sallah dai li annahu la salata lahu saboda bai da sallah walau kana lahu salatun la raja lahu thawab da ate yana da sallah to da za mu shi fatan samun lada ne walam ya khiffa alaihi al'iqab da da iquba bai tabbata akan sa ba kai sallah sai aka ce sanadiyan abin da kai a sallan nan ga wata hukuma za a maka to na maganar lada kuma amma maganar lada yawwa yace an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa imar da uquban canza kansa ya koma kan jaki da bai zuwa waja'a anhu sallallahu alaihi wa sallam kuma yazo daga manzon Allah yace al'imamu ya ruka'u ƙablakun wa ya sujudu ƙablakun wa ya ruka'u ƙablakun manzala ce liman yana ruku'u ne kafin ku sai in yayi za ku yi wa ya sujudu ƙablakun zai sujada ne kafin ku sai yayi za ku yi wa ya ruka'u ƙablakun kuma zai ɗago ne kafin ku sai yayi za ku yi za ga mala yana sa namba ƙarami a sama namban za ga a ƙasa yana faɗan maka ina namban hadisan suke an gane yake a anil albarra bin azib qala shi hadisi ya tabbata ah, daga barra dan azib Allah ya kare da a gare shi yake cewa kunna khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana idan haffa min qiyamihi lis-sujud manzon Allah ya kasance idan ya uguna daga tsayuwansa zuwa ga sujada la yahni ahadun minna dhahrahu babu wani daga cikin mu da yake lankwasa bayansa hatta ya za'a rasulullahi sallallahu alaihi jabahatahu ala al-ab har sai manzo Allah ya sanya goshin sa kasa in manzo Allah ya kabbara zai tafi sujada ko lankwasa baya babu wanda ke yi sai mun tabbatar manzo Allah goshin shi yana kasa tukun mun kuma sai mu lankwasa mu sujada yace haka suke yi wa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabban manzo Allah sun kasance yalbatuna yalbatuna khalfahu qiyaman hatta yanhaqa an-nabiyyu wa yukabbir sun kasance suna tabbatuwa a bayan shi a tsaye har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kasan wa yukabbir kuma yayi kabbara wa yad'u jabhatahu ala al-ard ya sanya goshinsa akan kasa wa hum qiyamun alhali suna tsaye thumma yatba'una hutumun sai su su shi tukun sai su su shi to kaga wannan shi kuma ba haka yake mu'amalantar limamin shi ba kaga akwai matsala kenan yace waja al hadith hadith ya sace zuwa an ashabin nabi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum qalu cewa sun ce laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastawi qa'iman wa inna lasujudun ba'd suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaituwa a tsaye sai ya daidaita a tsaye mu lokacin ba mu daga kanmu daga sujada ba mana ba daga jin kabbara ko suke yi kowa ba har sai manzon Allah ya daidaita a tsaye kuma sun su daga goshin su daga ƙasa yake waja al-hadith an ibn mas'ud hadis ya sake tabbata daga ibn mas'ud annahu nazara ila man sabaqa al-imam shi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a shi ya ga wani wanda yake rigegeniya da liman yana competition da liman fa qala sai ce masa la wahdaka sallaita wala bi imamika tadaita yace kai dai baka yi sallah kai kadai ba ko baka yi bi liman ba to me bai sallah shi kadai ba kuma bai bi liman ba to me yayi bai yi sallan ba kenan abu ne ke sai nuna miki kenan kai yanzu baka yi sallah ba to da baka yi kai kadai ko baka bi baka bi liman ba malai ce wallahi lam yusalli wahdahu wa lam yabtadi bi imamihi fadhalika la salata lahu yace wanda bai yi sallah shi kadai ba ko bai bi limamin shi ba ai bai da sallah kenan ba maganan yayi sallah kuma malam take ce waja al hadith an ibn umara hadith ya tabbata daga ibn umar annahu nazara ila man sabaqa al imam shi ma abdullahi dan umar ya ga wani da yake rigayan liman fa qala lahu shi ma sai ce mishi la sallaita wahdak wa la sallaita ma'a al imam yace ba kai sallah kai kadai ba ko ba kai sallah tare da imam ba thumma darabahu sannan ya dake shi ya mishi ya bashi punishment ya dake shi wa amarahu an yu'ida as-salah kuma ya mutai shi ya sake sake sallah so da wancan sallah bai yi ba malik walau kanat lahu salatun inda abdullahi bin umar ma aujaba alaihi i'ada da wajen abdullahi dan umar a matsayin shi na sahabin manzo Allah wancan din yana da sallah da ba zai sake sake sallah ba yace waja'a an haqqan bin abdullahi ar-raqashi annahu qala wannan tabi'i ne yana cikin almajiran sahabi abu musa al-ash'ari yake cewa sallah bina abu musa al-ash'ari yace abu musa al-ash'ari ya mana sallah ya mana limanci salatan wata salla maka na inda alqa'da a lokacin da Abu Musa yake gurin zama qala rajulun min alqawm sai wani daga cikin mutane sai ya ce uqirratu salat bil birri waz zakat yace uqirratu salat bil birri waz zakat yace an tabbatar da sallah ne da biyayya ga Allah da kuma zakka maka ba abu musa salat wa sallam da Musa ya gama sallah ya sallama in sarafa sai ya juyo fa qala sai ce ayyukum alqa'ilu hadhihi alkalimat kalmar in sarafa in a sallah ana amfani da in sarafa shine sallame wal liman da juyowa da zai ya kalli mamu sunna shine illiman ya sallame sallah annabi sallallahu alaihi baya zama yana kallon alkibla sai dai gwargwadon yadda zai istighfari yayi allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal sai juya kuma sai dinga kallon mamun shi domin kuma kaga namu reverse da case sai ga liman ya ce wa kallon alƙibla mamu kuma sun juya kaga an yi canjan duti kenan yace to imam abu musa al-ashari da ya juya fa qala sai ayyukum al-qa'ilu hadhihi al-kalima yace a cikin ku wani ne faɗi wannan kalman dazu fa aramma al-qawm sai mutane suka gagara ba da amsa ai suka yi shiru so da haiba na malamin su ai sakatu muhabatan sun yi shiru saboda girma da suke gani kaman da maganin da ya kaman laifi aka yi to wane zai ce ni ne ne laifi sun masa'alahun fa'aramu ya sake tambayansu suka sake shi faƙala la'allaka ya haffan ƙulta ya ce kai haffan kaman kai kafa ɗaku ƙala ƙultu wallahi ma ƙultu ya ce a ba ni ba ne wallahi ba ni ba ne walaƙad khiftu an tabka'ani biha ya ce kuma na ƙi faɗa ne saboda tsoron karka yi mun fada an tabaka ni ai an taubakun karka mun fada karka mun tsawa fa qala rajul min al qawm sai wani daga cikin mutanen sai ce qultuha ni na fada walam arif biha illa al khaira kuma ba komai sa na fada ba sai da ina nufin alkhairi fa qala abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu sai ce amma ta'lamuna kaifa taquluna fi salatikum shin ba ku san me ya kamata ku rinka fada ba a cikin sallolinku inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khatabana lalle mazan Allah sallallahu alaihi yayi mana kutuba fa bayyana la sunnatuna sai ya bayyana mana sunnan wa ma naqulu fiha da abinda zamu rinka fada a cikin sallah fa qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi idza sallaitum in zan kuta idza ku sallah fa aqimu sufufakum ku tsayar da sawunku thumma ummakum ahadukum sannan ku samu ɗaya daga cikin ku muku limanci a tsaye da sau tsawai da sauri maza suna kokari amma mata ne ba su fasa tsaye da sau ko sun zo masallaci sallan jami'i sai ga wancan mutum a can wancan a can kawaye uku a can wannan kawayen biyu a nan aka aka wuce yayi kuma kuskure yadda maza suka yi sahu suka tsaya suka hada kafafunsu da kafadunsu haka mata za su manzo Allah cewa sallu kama ra'aytumuni sallu an gane ya kamata mu mu gyara ko da ke laifin limani za mu zo mu ji laifin limani malam zai faɗa mana insha Allah za mu zo mu laifin liman ne ba laifin matan bane <clears throat> sai ce mu samu wani daga cikin ku ya muku limanci fa idza kabbara al imam in liman ya kabbara kuma ku yi wa idza qara'a fa ansitu in yana karatu ku yi shiru gwargwadon sabanin da malamai suke da shi akan illiman yana yana karatu akwai da suke ganin ah, illiman yana fatiha kuma a bayyane to kai dole kai shiru saboda fadan Allah ya zakuri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun an gane ku in kuma yana yi a ciki ne to wajibi ne kai ma kai ma kai wannan shine mazhaban malikiya wasu kuma suna ganin koda karatun bayyane ne E za ka yi shiru amma fatiha bai sauka ba akan kowa ko da mamu ne ko da limai na karatu a bayyane suka ce saboda sun dauki umumin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab aka ce to ya za su yi Allah ya ce ana katun Qur'ani ayi shiru to ya za yi suka ce eh, yanda za ka yi illiman yace alhamdulillahi rabbil alamin aje tsaya numfasa ko to kai sai kai naka lokacin da liman ke numfasawa arrahmanir rahim sai ka numfasa wanda limamai da yawa su kuma suna ganin kaman gwan kwarewa ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki wannan kuma kuskure ne a karatun Qur'ani ya sa a makaratun magabata na ga mun taba wannan isharar wani program da aka yi a can LT ko mun yi irin wannan karatun da abubuwan da maluma suke fara kuskure ne ba gwanan cewa ne. na na salama sallama ce karatun manzan Allah mutarassilan mutarassilan mana aya aya ana suke cewa umu zalla ya sauke aya ko a sallah ne to kai ka iya fassara ayar da ya sauke kafin ya dauki aya ta gaba haka manzan Allah yake karatu so suka ce to a irin wannan tsayawan to a wannan lokacin kai zaka yi rinka naka fatiha kuma dama in liman ya gama shi malam zai zai magana duk yana cikin kurakuran limamai da ya faɗa in liman ya gama karatu kafin ya je ruku ana expecting ya yi shiru ya numfasa tukun kafin ya yi kabbara ya tafi ruku ba yana sauke aya ko ya yi kabbaran ruku ba suka ce to lokacin da ya numfasa nan sai ka ƙara sanaka ka fatiha kafin liman ya yi ya ruku an gane ku wasu kuma suke ganin a in dai sallan ana yi a bayyane ne to za ka yi shiru don duka akwai dalilai akan akan hakan kuma da yawa daga cikin sabo suna tafiya kan wancan suna fahimtar wancan ta yake wa idza qara'a fa ansitu illi man yi karatu ku shiru wa idza qala ghayril maghdubi alaihim wal dhalin fa qulu amin illi man yace ah, ghayril maghdubi alaihim wal dhalin ko ku sai ku ce amin yujibukumullah in kuka ce amin Allah maɗaukakin sarki zai amsa muku wa idza kabbara wa raka'a fa kabbiru warka'u illi man yi kabbara yi ruku to ku yi kabbara kuma ku yi ruku fa innal imama yarka'u qablakum so da liman yana ruku'u ne kafin ku wa yarfa'u qablakum kuma yana dagowa kafin ku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fa tilka bi tilka wannan da wancan zai ruku'u kafin ku zai dago kafin ku haka zai sujada kafin ku zai dago kafin ku yace wa idza rafa'a ra'sahu fa qala in ya dago daga ruku'un sai yace sami Allahu liman hamidahu yake sami Allahu liman hamida farfa'u ru'usakum kuma ku dago kanku wa kulu ku ce Allahumma rabbana lakal hamd wada ina da sigogi guda hudu ko kana yace Allahumma rabbana lakal hamd kana yace Allahumma rabbana wa lakal hamd kana yace rabbana lakal hamd kana yace rabbana wa lakal hamd duka ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ku fada yace yasma'u Allahu lakum kun kuka fada Allah madaukakin sarki zai ji ku wa idza kabbara wa sajada fakabbiru wasjudu in yayi kabbara yayi sujada kuma ku yi kabbara ku yi sujada wa idza rafa'a ra'sahu wa kabbara farfa'u ru'usakum in yayi kabbara ya dago kuma ku yi kabbara ku dago wa kabbiru tare da kabbara qala rasulullah manzo Allah ce fatilka bitil yace wa idza kana fil qa'dati in man in liman yazo ya zauna wajen zama falyakun min awwali min awwali qawli ahadikum ya zama abu na farko da ɗayan ku zai faɗa. shine at-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat hatta tafrugu min at-tashahhud har ku karasa tahiyanku wannan kaga Abu Musa al-Ashari yake fada saboda maganar da wancan bawan Allah yayi ku lokacin da ake zo sai koya mun sallah to sai mala yake yanzu wannan magana Abu Musa al-Ashari ya kare an gane ku sai mala Amr ibn Hanbal yace qaulin nabi yace fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fakabbiru in liman yayi kabbara kuma ku kabbara ma'anahu an tantaburi imam hatta shi shine ku jira liman har sai liman yayi kabbara ku jira liman har sai liman yayi kabbara wa ƙura'u min takbiri sai ya gama kabbaransa duka wa yanqati'u sautahu muryansa ya yanke ba da hu sai kuma ku yi kabbara bayan shi yace wan nasu yaghlutun yace mutane suna cakun al'amura a wannan gurin fi hadhihi al-ahadith wa yajhalunaha aw kan wannan hadisan kuma suna jahiltan hadisan ma'a ma alaihi ammatihim min al-istighfar bis salah duk da abin da ke da kuma mafi yawan mutane na rashin muhimmanta sallah wal istihanatu biha da wulakanta sallah fa sa'atan yace wani lokaci ya akhudhu al-imam fi takbir mutum yana fara limami yana fara kabbara ya akhuduna ma'ahu fi takbir sai ga ma musu ma ko sun liman yana Allah kafin ko sai ga mutum ya ya kama yace wa hadha qatan wannan kuma kuskure ne la yanbaghi lahum hakan bai dace gare su ba an ya'khudhu fi takbiri hatta yukabbira al-imam su su yi kabbara har sai liman ya gama kabbara wa ya min tafriq min takbiri ya gama kabbaran shi tas wa yanqati sautahu muryansa ta yanke wa haka za qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya faɗa yace idza kabbara al-imam fakabbiru liman ya kabbara sai ku yi yace wal imam la yakunu mukabbiran hatta yaqula kuma liman ba zai zama yayi kabbara ba har sai in yace Allahu akbar yace li'anna al-imam law qala saboda in liman yace Allah thumma sakat lam yakun mukabbiran ai bai kabbara ba ko haka bane to kai da liman yace Allah kafi yace akbar kai kai ka kabbaran to wa kake bi yanzu kai ne kai ne liman din ko ba ta ba liman ya zama shine shine mamu a gane ku sai yake cewa ah, fa yukabbiru an ba'da qawlihi Allahu akbar wa aqdhum fi at-takbir ma'a al-imam khatan yace haka kuma su yi kabbaran tare da liman shi ma kuskure ne wa tarku qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bari maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam li annaka law qulta saboda kai inda ka ce idza salla fulanan idza salla fulanun fakallimu misali in ka ce in wane yayi salla kai masa magana ko zaka masa magana yana raka karshe ne ko sai ya sallame sallah an an fahimci misalin yace inda zaka ce mata idza salla fulanun fakalli in wane ya salla maka masa ku? an yau hatta idza salla wa faraga min salati mana zaka jira shi har sai ya salla ya idar ya sallame sallah kallimhu tuku sai ka masa magana ba haka magana yake ba to da mazalla ce idza kabbara al-imam illiman yayi kabbara sai ku yi ma'ana sai me sai liman ya gama yayi mure shi ta yanke tukun sai kuma sai ku yi sai ku yi kabbara na'am yace wa laysa ma'nahu an tukallimahu wa huwa yusalli wancan bayana nufin cewa wai kamar sa magana alhali yana cikin sallah ba yace fa kadhalika ma'ana qaulin nabi idza kabbara al-imam kabbiru wa rubbama طول الإمام في takbir إذا lam yakun lahu fiqhun يتي to kaga an koma kan limamai kuma Ya ce wani lokaci liman za ga ya tsawaita kabbaran musamman in liman bai da fahimtar addini aka yi fara in bai da fahimta wani ga ta Allahu akbar wai fa ka ai madal asl ne ko madal asl kuma bai wuce harakatan Allahu akbar shine kabbaran wannan jan da yayi kuma ya saba ai ya saba an gane ku to wani limamin zai irin wannan jan kaga malai ce wannan rashin fiqhu ne wannan jan to ko ya jan kai kai ka jira shi sai kai ma ka ja na ka jira an fahimta ku kai ba sai ka ja na ka jira sai ce wallabi yukaddiru ma wanda ke kabbara tare da rubbama jazama takbir kila yayi kabbaran ne ya gaji da jira ne ko je ga bari a saboda haka limamin shi sa fa faraga min at-takbir qabla an yafruga al-imam sai ga shi ya zo ya gama na shi kabbaran kafin liman ya gama dole liman shi ya tsaya a ado yace fa qad sara hadha mukabbiran qabla an yace to kaga wannan yayi kabbara kafin liman wa man kabbara qabla al-iman falaysat lahu salatun duk wanda kuma ya riga liman kabbara kaga yanzu ba ya zama yana bin liman bakin kaga bai da sallah li'annahu dakala fi salati qabla al-iman so da yanzu ya riga liman shiga sallah wa kabbara qabla al-iman fala salata lahu yace wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da ko fadin manzo Allah idan kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u illi man yayi kabbara yayi ruku to kuma ku yi kabbara ku yi ruku ai an yantazira al-imam hatta yukabbira wa yarka'a wa yaqta' sawtahu wa hum qiyamun thumma yattaba'unahu ma'ana su jira liman sai yayi kabbara yayi ruku'u muryarsa ta yanke suna tsaye tukun sai kuma sun shubi shi ma'ana ba lokacin da liman yayi kabara zai tafi ruku'u a lokacin kuma sai kuma ku fara tafiya tare da liman ba wannan kuskure ne yake wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fa idza rafa'a rasahu in ya dago kansa wa qala sami Allahu liman hamidahu yace sami Allahu liman hamidahu farfa'u ru'usakum wa qulu Allahumma rabbana wa lakal hamd yace ma'anahu ma'anansa an yantaziru al-imam wa yathbutu ruk'an su jira liman su tabbata a ruku'u hatta yarfa al-imam ra'sahu har sai liman ya dago kansa wa yaqulu sami Allahu liman hamidahu wa yanqati sautahu har sai ya se sami Allahu liman hamidahu ta yanki wa ruku'un suna cikin ruku'u thumma yatba'unahu tukun sai su bi shi fa yarfa'una ru'usahum wa tukun sai su dago kansu sai su Allahumma rabbana lakal hamd yace wa qawluhu idza kabbara wa sajada fakabbiru wasjudu ma'anahu an yakunu qiyaman su kasance a tsaye hatta yukabbira har sai liman yayi kabbara wa yanhaqu lis-sujud ya tafi zuwa ga sujada wa yada'u jabahatahu 'ala al-ard ya tsora goshinsa akan kasa wa hum qiyamun suna tsaye thumma yatba'una wutukun sai su bi shi wa kadhalika ja'a an al-barra bin azib haka yazo daga al-barra bin azib mun karanta hadisin da zuku yace wa hadha kulluhu muwafiqun wannan duka dacewa ne li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam da fadin manzon Allah al-imamu yarka'u wa yarfa'u qablakum wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah wa idha rafa'a wa ma'anahu an sujudan ma'ana abin da ake nufi su tabbata a cikin sujada hatta ya al-imam ra'sahu har sai liman ya dago wa kansa fa yukabbir wa yanqati sautahu wa huwa sujud ittabi'uhu farafahu ittaba'uhu farafa'u rukusahum su tabbata sai liman ya yi kabbara ya dago muryarsa ta yanke tukun sai su bi shi su ma su dago wa qaulin nabi fadin manzala fa tilka bi tilka yani intizarukum iyyahu qiyaman hatta karbira wa yarfa wa antum qiyam thumma tattabi'unahu mana jiran da za ku maliman kuna tsaye har sai yayi kabbara ya tafi kuna tsaye tukun kube shi da kuma wantizarukum iyyahu ruku'an hatta yarfa'a rasahu da kuma zaman da zaku jiran zaku mishi kuna ruku'u har sai ya dago da kansa wa yaqulu sami'a Allahu liman hamda wa antum ruku'un yace fa idza qala sami'a Allahu liman hamda in yace sami'a Allahu liman hamidahu wa anqata'a sautahu muryan sa yanke wa antum ruku'un kuna cikin ruku'u ittaba ittaba'tumuhu فرفعتم رؤوسكم وقلتم اللهم ربنا لك الحمد liman muryansa ya yanke tukun sai ku bi shi ku dago kanku daga ruku'u ku ce Allahumma rabbana lakal hamd wa qawluhu fatilka bitilka ay fi kulli raf'in wa khafdin ay cikin kowane dagowa da kuma sunkuyawa malik ce wa hadha tamamu sala wannan fa shine cikan sallah fa aqiluhu ku hankalta ku sa hankali da kyau ku fahimci wannan abin da aka faɗa wannan fa shine fa cikan sallah wa absuruhu ku kalla da idon basira wa ahkumuhu kuma ku yi aiki da shi kuma ku yi aiki da shi an gane ku malai wa alamu kuma ku sani anna aksaran nasil yau cewa mafi yawan mutane a yau ma ya kuna lahun salatun li sabaqihim al-imam bi ruku'i wa sujudi wa raf'i wal ce da dewa daga cikin mutane a yau ba su da sallah da suna rigar liman ruku'u suna riga liman sujada suna riga liman dagowa suna riga liman sunkuyawa sai sa da yawa ba su da sallah Ya ce wa qad al hadith kuma hadisi zo qala yake cewa ya'ti 'ala nasi zamanun wani zamani zai zo wa mutane wala ko yusallun suna sallah wala yusallun alhari ko ba sallah suke yi ba wa qad taqawwafat an yakuna hadha zaman ko taqawwaftu yake kuma imamu amma yake kuma ni ina tsoron ko zamanin kenan yazo shekara 1200 da suka wuce yace ina tsoron ko zamanin ne yazo da zai dawo ya ga zamanin nan daga cikin malamai magabatan nan akwai wanda kila ina ganin da zai dawo duniya ko to abin da zai gani zai sake kashe shi Allah ko abin da zai gani zai sake kashe shi Imam Muhammad shekara 1200 da suka wuce yace ina tsoron fa kila zamanin kenan yazo to mu ko me zamu ce Allah ya sa mu gyara yace law sallaitu la sallaita ka duba bari mu ji wannan magana da Imam Muhammad zai yi wallahi za mu fahimci hatsarin da ake ciki akan sallah a yanzu yace lafailaita mi'a mi'ati masjidin da za ka yi sallah a masallatai ɗari ma ra'aita ahlu masjidin wahidin yuqimuna as-salata ala ma jaa 'anil nabiy sallallahu wa an ashabihi yace da za ka yi sallah a masallatai ɗari da kyar ka samu masallaci ɗaya wanda suke sallah bisa karantarwar manzon Allah 1200 years back yake wannan magana yanzu sai mu ce da ake sallah a masallatai miliyan musamman sallan tarawi kaman competition ma ake da masallatai ba masallatin ku sana masallatin mu za su riga ku ai Allah ka shirya da mu malai ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah ba wanzuru fi salatikum wa salati man yusalli ma'akum ku rinka dubi zuwa ga sallolinku da kuma waɗanda suke sallah tare da ku kaga yanzu liman kenan ake magana da shi kai a matsayinka na mamu ka kiyaye naka sallah kai liman ka kiyaye sallan wanda zai yi sallah tare da kai so da shi ma yana da haƙƙi a kanka yana da haƙƙi a kanka wa alamu ku sani cewa law anna rajulan ahsana sala da mutum fa zai zo ya kyautata sallah mu fahimci wannan matsalan wannan matsalan yana da muhimmanci yake da mutum zai kyautata sallarsa fa atammaha wa ahkamaha ya cika sallan yayi aiki da duk hukunci hukuncen sallah thumma nazara ila man sa'a fi salati sai kuma ya ga wani wanda yake muna na sallansa wa zayya'aha yake wulaƙanta sallansa wa sabaqa al-imam fiha yake riga yan liman a sallan fa sakata sai ya shiru bai mishi gyara ba walam yu'allimuhu isa'atahu fi salati bai karantar da shi wannan muna na sallan da yake a sallansa ba wa musabaqatihi al-imam fiha da rigayen liman da yake a cikin sallah walam yanhahu an zalik bai hana shi hakan ba walam yansahu bai masa nasiha ba sharakahu fi wizriha wa ariha to yayi musharaka da shi wajen laifin wulakanta sallan da kuma wannan abun kunyin da kai kaga ba ma kai ba fa kaga wani yayi ya wulakanta sallah baka masa nasiha ba ka kyale shi yace ba ruwa na kabarin mu daban ko yace to fa kana kana musharaka da shi akan wannan laifi to nan naga kuma kai ne liman kai kai sanadiyan duka 'yan masallacin sallan bai yi wa kaga akwai matsala ku mala ce fal muhsin fi salatihi wanda yake kyautatawa a sallansa sharikul musiu fi isaatihi ha shine wanda wanda yake musharaka da mai muna na sallah a cikin munanawansa idza lam yanhahu wa lamyan sahu, idan bai hana shi ba kuma bai masa nasiha ba Allah karka samu ciki malaki al alhadith an bilal bin sa'ad annahu qala har yanzu hadisi yazo daga bilal bin sa'ad cewa yana cewa al khati'atu Hufyat khufiyat yace laifi kuskure in ya buya lam tadurru illa sahibaha to ba ta cutar da kowa sai wanda ya wannan laifin wa idza zaharat amma in laifi ta bayyana falam tughayyar kuma ba a gyara ba a canza wannan laifin ya kuskuren ya zama daidai ba darrat al'amma sai ta cutar da gaba ɗaya jama'a li tawkihim ma lazimhum so da barin abin da ya lazimta ya zama wajibi a kansu wa ma wajaba alaihim min at-taghyir da abin da ya wajaba a kansu na canza wannan kuskuren wal inkar da inkari alaman zaharat minhu al-khati'a akan wanda wannan kuskuren ya bayyana a gare shi وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال manzo Allah sallallahu alaihi sallam hadisi ya tabbata gare shi yake cewa wailul li'alimin min al-jahil yace banu azaba ya tabbata ga wani masani sanadiyan wani jahili me yasa ya zama yana da azaba sanadiyan jahili haythu la yu'allimu ta inda bai karanta da wannan jahilin kai ka sani ga wancan bai sani ba kaga yana kwaba kuma sai baka karantar da shi ba to banun kai ma har da kai an gane ku malaki cewa falaula an anna ta'lim al-jahil wajibun inda karantar da wannan jahilin ba wajibi bane alal alimi akan wannan masanin ko lazama lazimun wa faridatun da bai zama lazimi kuma Farillawa. ba walaysa bi tatawwu'in ba wai ganin dama ba ma kana lahul al-wailu fi sukuti an da ba a mishi alƙawarin narfan azaba saboda ya shiru ba wa fi tarki ta'limihi da kuma barin karantar da shi yace wallahu ta'ala la yu'aqidu man taraka at-tatawwu ai Allah baya ka mutun dan ya bar abin da nafila ne ko haka bane kaga na cewa karantar da shin menene wajibi yace inna ma yu'aqidu man taraka al-fara'id Allah yana kama wanda ya bar abin da farilla ne yace fa ta'limul jahil faridatun karantar da wanda bai sani wa wajibi ne فلذلك كان له الويل في السكوت عنه وترك تعليمه da wannan ne ma ya zama an mishi alƙawari na azaba na yin shiru da yayi da kuma kin karantar da shi yace fattaqullaha ta'ala fi umurikum amma ku tsoron Allah a cikin al'amuran ka gaba daya wa fi salatikum khassa a cikin sallan ku musamman wattaqullaha fi ta'limil jahili ku tsoron Allah wajen karantar da jahili fa inna ta'limahu faridatun wajibun lazimun so da karantar da shi wajibi ne lazimi ne farilla ne wattariku lidhalika muqti'un asimun wanda kuma yake karantar da shi mai kuskure ne kuma mai laifi ne Allah ya sa mun gani minki 55 kenan ku zamu yi break na minti biyar sai mu ci gaba insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam